daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. masu sauraron mu a birnin yamai a jamhuriyar Nijar suna iya samun wuta ta tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma si a kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyarmu a can Maimunatu Sadu wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. sauraron mu barkanmu da warhaka fatan kowannen kuna cikin ƙoshin lafiya muna jin daɗin kasancewa tare da ku a wannan shiri mai albarka na yau da gobe a kaman ko da yaushe muna ƙoƙarin kawo muku maudu'i masu muhimmanci a yau za mu tattauna ne da mata ko na ce yaran mata wa'inda suke dadircewa wajen neman na kansu da suke ƙoƙarin dogaro da kansu wanda suke ƙoƙarin yin sana'a sana'a to ita wannan baiwar Allah dai sana'ar da take yi ba kamar sauran sana'o'i da mata ke yi ba tana da sana'o'i da dama saboda na ga tana lalle tana wasu abubuwan amma abin da ya fi jan hankali na sana'ar da take yi na fenti ɗaki shi yasa a yau za mu yi ƙoƙari mu tattauna da ita kuma insha Allah za ta gabatar da kanta malama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To da farko yayin uwana ni suna na Ummul Hairi daga garin Obara. A Obara nake. Eh ina ayyuka da dama alhamdulillah. Ina yin lalle shi ake kira da sifa. Ina yin makeup, ina fenti, ina yin Masha Allah umul khair a cikin wa'annan sana'o'i da kika ambata a gaskiya akwai abin da ya fi jan hankali na saboda mafi akasari mun san wannan aikin din maza ne suka fi amma yau kuma sai muka same ki cikin wannan sana'ar din to mai ya baki sha'awar kika kasance a cikin wannan sana'ar na fenti yanda aka yi na tsinci kaina sana'an fenti shine da da farko dai ban koya ba ban yi formation a gun mutum ba kam a hakan nan dai na soma don babana ya yi gini ya sai fenti fenti na zaune a gida shi na ce musu zan yi fenti suka ce sam garan taba fentin in gada in bata za su kira mai yi wanda ya iya na ce musu ai ni ma na iya zan yi suka hana ni na yadda dai na zauna da sati na kuma na yi musu maganan zan yi suka ki da sati kuma har sati uku ina tuntuban mahaifina na ce mishi zan yi dai suka ki da na ga sun ki dai to ba da shi muke ini a gida ba yana tafiya wajen aiki da ya je gurin aiki shi na na yi taurin kai na ɗauko fenti in she na kwaba na yi a gidanmu to da na yi a gidanmu a haka na yi ɗan shago daidai a nan cikin gidanmu tuju she na yi na fita na yi ma wata 'yan uwana to haka aka so kirana ko ta ina ina aikin in evrama ina son aikin in fashe ina yi shanga kamar wasa nake yi ya alhamdulillahi aikin na taimako na sosai fisho da shi nake taimakon iyayena da ƙannina fisho babana ya ce zai magana da wani mai yin fenti zai zo ya yi fenti to suka babana ya yi ma mai fenti magana suka shirya to kudin da ya saka shi na ce kai kudin nan yayi yawa eh, kuma kudin in a lokacin in babana bai da kudin biyan fenti a yi to ni kuma fi muna na gida domin sal don ba fenti a kai a haka ne na ce ma babana gaskiya ba za a biya wannan mutum don ya yi mana fenti ba insha allahu ni zan yi don ba su yadda ba kan fama parce que babana même ile ta surpris don shi ma shi ma bai yadda ba shan da ya ga na yi don kafin ya da filin aiki na gaggama su shambo uku e eh, ranar da zan yi salon hakan mamakin da ya kama su ba su tafi aiki ba shi suka zauna ba su yi aiki ba a ranar da na yi na salon umar khairu shekarun nawa a halin yanzu da kika iya sana'o'i da dama domin a sana'o'in da kika lissafa kina sifa wanda muke kira lalle a nan sa'annan kuma kina yin kek kenan wato kamar su gato da sauransu sa'annan kuma ga kuma sana'ar fenti ina da shekara 21 renturen nan nake da da umar khairi da mahaifinki ya dawo ya ga cewa kin yi fenti kin gyara komai da komai domin kika ce kin yi kusan lunguna uku kenan ko tunda da ya dawo da sauran iyayen me suka ce ya yi mamaki ko dai yaya faɗa ya miki da kika yi wannan aikin ɗin? Ya yi mamaki, ya yi mamaki sosai ma. E kuma ya ji daɗin hakan nan ya yi ankuraje na don ya bani ƙarfin gwiwa ya ce yi min addu'a Allah ya taimaka fashe farkon da aka kira ni in je in yi a wata unguwa a nan cikin ovarian ɗin na gaya musu an kira ni don sun karfafa min gwiwa suka bani hanyar tafiya suka ce in tafi wannan ka na ji daɗi sosai mahaifina ya bani goyon bayan ci gaba kan wannan. Da kin san wannan sana'ar kuma mafi akasari maza aka sani suna yi sai yau kwatsam ga nan a ciki. Yaya mutanen unguwa suke yi miki gani game da wannan sana'ar da kike a halin yanzu a matsayin ki na mace shin mutanen unguwa sun karbi abin da kyau da wato da muhimmanci wajen baki kwarin gwiwa tun duk da cewa Uh, kin yi magana akan cewa a halin yanzu ma mutane da dama suna kiranki saboda ki musu wannan aikin din mahaifiyana mata bani goyon baya sosai to amma akwai wasu mutanen da suka fito suna cewa akan mai iyayena za su bar ni ina aikin fenti eh, ba aikin mata ba ne aikin maza ne bai dace ba kukan maganganu sosai ma wasu na karfafa min gwiwa wasu kuma kun san yanzu duniya yanzu sha hankali wasu kam ba su a karfafa min gwiwa gaskiya suna cewa ai da duk aikin da nake na fenti in sa kaina wata ran idan na yi aure zan bari don mace ba aiki ba ne mace kishin ne maganganu dai na nan sosai da mutane suke harbawa e ni kuma ba na baje a kan maganganun mutane don har yanzu inda duk aka kira ni inda mutumin na nan shi na aiki kan ina da fashin tafi. Eh haka ne mutanen anguwa na ƙarfafa min gwiwa sosai ko da ke waɗansu kuma ba haka suke ba ba su a ƙarfafa min gwiwa wasu su ce wani irin son kuɗi ne da ni hakan nan har fenti ma aikin maza nake yi. e vraiment maganganu na nan da yawa e kuma ban aiki da abin da mutum yake faɗa. Ni dai da na fi jin daɗi dai mahaifina mahaifiyata sun goya min don sun karfafa min gwiwa akan aikin in dama su ne essential idan sun yadda sabon don duk sauran maganganun saurani ban amfani da shi ba ma ba na aiki da shi Haka ne kuma a gaskiya kamar yadda mutane suke miki wasu tambayoyi game da batun maganar zancen cewa mace ita ainihinta an yi ne saboda kicin da sauransu. To a gaskiya ba kya tunanin cewa gobe idan ko da za ki aure yaya za ki tafiyar da wannan lamarin ɗin. Shin wanda zai zo ya aure kin za ki mishi magana akan wannan sana'ar taki ko zai amince da ke ko kuma a'a ba zai iya amince da ke ba a wannan lokacin wani irin mataki ne za ki iya ki ɗauka saboda yanzu kin maida shi sana'a wanda kuma kin ga cewa kina samu a ciki wasu matakai ne za ki iya ki ɗauka a wannan lokacin idan yace ce baya son ki da fanti ina tunanin haka ina tunanin haka kam na tunani sosai domin ba kowane namiji bane zai amince mace ta fita hakan nan to kamar nika zan fara tambaya za fara yin shawara za mu hira zan faɗi zan yi tambaya in ya amince zan ci gaba amma idan bai amince ba kam ba zan iya ba wasu shawarwari za ki iya bawa matasa mata ko ma mazan waɗanda suke zaune kawai kara zube ba sa yin komai sun haɗa hannu kawai suna zaune suna jira ne daga iyayensu wasu irin shawarwari ne kika gani cewa zaki ya ki basu wajen su su tashi tsaye ki zaburar da su wajen su ma wato su tsaya da kafafunsu game da neman koyon sana'o'i saboda dogaro da kansu suma. Eh, da farko din na ba ma 'yan uwana matasa kamar ni maza da mata ina ba su shawarar su tashi su nema ba she kullum an ba su ba su nema don su taimaka ma iyaye kanni e eh, da kansu sun imma kamar yadda nake ina taimaka ma iyaye na kanni na wani abin in nema ina yi makaina. kaina don sana'a na da kyau sosai sana'a na da kyau sosai domin nima na ga a gorina don da shi nake wasu shungulla na sosai alhamdulillah kam don a dage da nema a nema ko kaɗan ne ba henawa in ka sa dai albarka cikin sha'allahu za ka ga ci gaba sana'in komi yadda sana'in yake nan ko komi karamcin sana'in in dai ka sa a ranka za ka yi za ka yi kuma insha Allah Allah zai buɗa matan to umla khairi a cikin wa'annan sana'o'in da kika lissafo mana da kike yi yaya kike tafiyar da su yayin da misali ko an yi aure za a kira ki ki zo ki sifa a'a wa'anda ko a wajen auren ana bukatan kek ko kuma waɗanda za su yi happy birthday suna bukatan kek sa'annan kuma ko kuma akwai wasu amaren da suke bukata a gyara musu ɗaki a zo a yi musu fenti idan yanzu aka haɗu aka kira ki yaya za ki rarraba kawunanki cikin wayannan ayyuka baki ɗaya ko nace sana'o'in da baki ɗayansu kika ɗauka kuma kike yi yaya kike tafiyar da wannan lamarin ɗin haka ne irin wannan na samuwa mini e, wata na hargitsewa wani kuma ina iya gaya ma mutum gashi lokaci kazan da kacin nan faiman bana da lokaci bai zai yiwu ba wani zai iya yi hanfaye ya matsar da wasan shi wani kuma bai yi shance mishi ya nema a gaba don haka nake amma idan gato ne ya haɗu min da sifa shi ma bai da damuwa wannan ina yi domin na da ɗan lokaci-lokaci kaɗan amma fenti ne idan ya haɗu da ina fenti an kira ni ana son gato ana son su don wani abu hakan nan na hargitsa ni shan ce ma mutum ina aiki wani zai iya jira wani kuma bai iya jira shan ce ya nema a gaba eh kuma ina da ƙanwa don ina da kanwa ina sa ta a hanya don tana ita ma kakkama mini ina nuna mata tana kakkama mini sosai idan ina fenti aka kira ni na yin gato shin ce basu muna tafiya tare shin ce mata ta koma ta je ta ɗora min gato don decoration na dawo ni zan yi da kaina duka saurayi. in ta je ta sami kawai afu ta yi hari ta sami afu in ta gama kuma ta kan iya ta biyo ni mu ci gaba wani kuma ta saura a gida ta aikin gida ni kuma dan kammala aikin don haka nake yi wasu matsaloli ne kika fi fuskanta wato a cikin wannan sana'ar fenti da kike yi ina samun matsala a kan ayyukan da nake yi e, mutane ne masu da mutane ba su da alkawari mutum zai ce min yana son abu kaza zan ce mishi ok na nawa ko gato hakan nan ya ce mini gashi na kaza nake so mu yi maganan kuɗi dai da kyau to daga baya filin bani kuɗi ya zama kuma ba haka ba amma yanzu na daina ɗaukan irin wannan a sifa ma hakan nan wani zan yi maka sifa zan gama yi maka sifa zan tambaye ka kuɗi na ka ce min baka da kuɗi a jiki shehin kin koma za ki je ki min depo in ta tafi kuma ta tafi ne don vraiment mutane ba alkawari sam ba alkawari da mutane sosai amma ba kowa bane ba kowa ne mai wannan masu tsoron allah kam na nan amma wasu kam ba su da tsoron allah sam To Stefani Nicole dai ta faɗa mana cewa tana rayuwa da wannan sana'ar na kafinta ba tare da tana jin kunya ba ko kuma eh, gane-gane da mutane suke yi mata wanda a cikin dai tattaunawar da muke yi ta bayyana mana cewa. abu ne wanda na so kuma na fara wannan sana'ar tun ina karamata ina zuwa sukul wanda na fara dai da goge-gogen itace kuma da wannan kudaden ne nake samun wato kudi na batarwa na mako-mako a yayin da nake zuwa makaranta To kamar dai yadda Nicole ta faɗa mana ita ma Jean d'Arc ta yi mana bayani inda ta ce ita ta kasance wato mace ce da take zaune a cikin gidan aure shekaru da dama amma ta ce gwarata ita ma dai ta yi ƙoƙari ta fito saboda ta samu abin sakawa a baka wanda a fito wanda kamar yadda ta ce mana. da ce yadda kawo yanzu shekaru na biyar kenan nake cikin wannan sana'ar ɗin. mun gode wa allah sana'ar itace na iya ciyar da mutum sosai ina ba wa mutane shawarwari da su zo su yi sana'ar kafinta wallahi kar mutum ya rena wannan sana'ar tana iya ciyar da mutum sosai da sosai to masu sauraron mu kun ji dai yadda wannan hira da wa'annan mutane ya masu sauraron mu kun ji dai yadda ainihin muka tattauna da wa'annan mutane ko kuma na ce wa'annan mata yadda kuma suka ba da ra'ayoyinsu game da sana'o'in da suke yi a hali yanzu wanda aka fi sani maza da wa'annan sana'o'in din kuma da suke ci gaba da kiran wasu matan da su ma su kasance wato cikin wannan sana'o'in ba kawai na maza ba ne inda har kuka ji yadda muka tattauna ma da wannan karamar yarinya a malama umul khair wanda ita ma a cikin tattaunawar wanda muka yi tattaunawa mai tsayi da ita saboda ta faɗa mana yadda wato ta fara har ta kai iwar haka kuma tana ci gaba da yin wannan sana'ar ɗin. To masu sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a inda muka tsaya. <laughs> To kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. sauraron mu yanzu za mu karkata wajen hajiya zainabu wadda za ta faɗa mana me za ta sanya a cikin tukunya a wannan mako hajiya zainabu gare ki muke yau na kawo muku ɗan girki ne da zan yi muku to zan faɗi duk dai abin da eh, ake bukata a wannan girkin ɗin wato wani busasshen kifi ne ban san yadda zan iya kira sunan kanan da hausa ba in kun sa ko ɗansu abubuwan da ban iya kira da hausa ba shi da faransa wani busasshen kifi ne da ake naɗe shi da ake fita ana yawan kama shi yawanci a cikin taɓo mu da faransa muna kiran shi shedu shi nake so girka muku yau ok duk abin da ake bukata ana bukatan eh, albasa ana bukatan tumatur ana bukatan ana bukatan adare da duk kayan kanshi ganyayyakun kanshin nan duka ana bukatan shi a yanzu zan nemi zan ɗora ruwa na a wuta ruwa ya tafasa zan ɗauki kifin in ji ƙashi a cikin ruwan zafi bayan na saka wannan na ji ƙashi zan yi yanka su tumatu su albasa da su kayan ƙanshi duka zan saka a ciki na niƙa adare na na ajiya gefe na zuba ruwa ɗan ruwa kaɗan da magi a ciki na barbaɗa ɗan ruwa da magi a cikin wannan adadin ɗin yanzu bayan na yi duka waɗannan na nika su tumatur da albasa da su kayan kayan ƙanshi ganyayyakin ƙanshin nan duka dai na sassaka yanzu zan ɗauki kifin ɗin zan saka zan fara sa mai ana sa mai zan yanka albasan watsa cikin mai na watsa albasa zan ɗauki kifi yanzu in saka a cikin tukunya bayan na saka eh, kifi zan ɗauki tumatur in zuba don shi ga baki ɗaya ake ake saka shi a wuta bayan na zuba su tumatur na ɗora a wuta yanzu eh, eh, shi adadin da na jiƙa ya jiƙu sosai yanzu shin juya shi juya shi juya shi eh, shi dinga ɗauka kamar da ake suyan ƙosai shi dinga ɗauka da cokali ina sakawa ina ɗauka da cokali ina sakawa bayan na yi duk wannan yanzu mm, shi in ɗauki shi in rufe in ya ɓararraka da kyau bayan ya ɓararraka sosai eh, shi in ɗauki magi duk shi yanzu zuba a ciki yanzu shi haɗa miya bayan ya ɓararraka ya soyu ya soyu sosai sai shin ɗauki magi shin zuba shi in juya shi ya haɗu duka da su adadin in ba wai juyawa kai ya kifin ya fitar da ke da za san yadda za ka yi ka juya kaɗan kaɗan dai yanzu bayan wannan kana so za ka ci da doya kana so za ka ci da da fulanci da shinkafa ma duka dai za a iya ci shi ne na kawo wannan malama mai mutum shi na kawo muku wannan girki domin kifin kan ba in yi kiran shi da hausa ba shi dai da faransa don kai hakan nan za a iya ci da shinkafa da doya da filanci duka dai abinda kake bukata ka ci da shi za ka iya ka ci da shi To ma sauraro mu kun ji dai yau abin da Hajiya Zainabu dai ta saka mana a tukunya. To da fatan kowa ya ci lafiya kuma ya sha ruwa lafiya. Madalla a gaida Maimunatu Sadu da tawagarta. Masu sauraro iya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin na yau. Yanzu a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji miliyoyinsu a cikin shirin. Sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti Aisha Muhammad ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.